Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalar hamma da tashar alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne sarfil Hashin Gumel garin birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji tun shekarar dubu biyu da biyu da babbar kasuwar Jos ta kama da wuta ta kone kurmus amma har yanzu babu alamun dawo da kasuwar yadda take. haka kuma yayin da ake jiran zuwan wata mahaukaciyar guguwa mai suna irma zuwa kudancin amurka za ku ji ta bakin wani ɗan najeriya mazaunin yankin da yake wa juma'a ce za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin amma kafin nan ga da duniya ke ciki. Masauraro Assalamu alaikum. Cibiyar da ke kula da guguwa ta ƙasa ta ce guguwar Irma ta watsu a yammacin wani yanki na Cuba da kuma tsakiyar Bahamas bayan ta barbarna mara kyan gani a wani bangare na yankin Caribbean. irma da tafiya ne ta bangaren arewa maso yamma da sauri na mil goma sha hudu cikin awa guda kuma tana dauke da iska mai karfin gaske da ke gudun kilomita 240 cikin awa guda kuma za ta ci gaba da ragargazar cuba da bahamas har zuwa asabar ana kyautata zaton irma za ta doshi yankin florida keys da kuma kudancin florida a safiyar lahadi karfin guguwar irma dai ya ragu zuwa mataki na hudu daga na biyar a safiyar yau juma'a masu hasashe sun ce ana zaton za ta kasance cikin karfinta a yayin da za ta iso florida tunda dai wannan guguwa mai suna irma ta shiga cikin littattafan tarihi kwararru sun kira ta da guguwar atlantic mafi karfi da aka taba aunawa an samu rahoton mutuwar mutane goma ya zuwa yanzu a tsibirin caribbean sakamakon guguwar muna dauke da karin bayani game da guguwar ta irma in an jima kaɗan Gwamnan Ozaka ya faɗa a yau Juma'a cewa ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 32 sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta faru a daren jiya Alhamis a kudancin Mexico. Gwamna Alejandro Murad ya faɗa wa manema labarai cewa 17 daga cikin waɗanda aka tabbatar da mutuwar su 'yan garin Jushitan ne da ke kusa da ƙololuwar kudu maso gabashin Mexico. Jami'ai sun ce akwai alamun ƙaruwar yawan mutane da suka rasu yayin da ake ƙara samun bayanai. mummunar girgizar kasar mai karfin magnitude 8.2 ta afku ne a mexico kudancin tekun pacific tsakar daren jiya a kilomita 100 daga garin tonala kuma ita ce girgizar kasa mafi girma da kasar ta gani cikin shekaru 100 a cewar shugaban kasar ta mexico wani mutum mai suna rodrigo severanes wanda ke zaune a kusa da san cristobal de las casas a chiapas ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associate press cewa gidansa kamar cingam haka ya laƙume gwamnan chiapas manuel velasco ya faɗa a wata tattaunawa da aka yi da shi a talabijin cewa gidaje da makarantu da asibitoci duk sun lalace sakamakon girgizar ƙasar labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce za ta mai da hankali kan mayar da taimakon jin kai a arewacin Yamar jiya a jihar rakhine kuma ta damu kwarai da zarge-zargen cin zarafin dan adam da ake yi a yankin mataimakin sakataren harkokin wajen a yankin kudu maso gabas a asiya ya faɗa wa manema labarai ta wayar tarho a yau juma'a cewa amurka tana kira ga duk waɗanda ke da ruwa da tsaki su saka hannu wajen kwantar da tarzoma a yankin ya ce a cikin watan agusta da ya gabata akwai yiwuwar 'yan gudun hijira fiye da dubu biyu da suka ketara iyakar Bangaladesh domin gujewa tashin hankali ya ce ba a san adadin waɗanda suka gudu daga gidajensu kuma har yanzu suna cikin yamar ba amma ya ce cikinsu akwai 'yan kabilar rohingya da kuma waɗanda ba 'yan kabilar ta rohingya ba a yankin ya ƙara da cewa yanzu haka ana ci gaba da tattaunawa da gwamnatin Yamar ta ƙarƙashin jakadan amurka a ƙasar wacce aka fi sani da burma mai alfarma papa roma francis ya yi kira ga al'ummar colombia da su yi watsi da ramuwar gayya a yayin da suke ci gaba da kokarin kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru hamsin ana yi a ƙasar yayin da francis ke gudanar da taron addu'a da mutane masu ɗimbin yawa a wani fili a bogota ya yi kira ga shugabannin colombia da su kafa dokar da za ta kawo ƙarshen nuna bambanci wadda ke haifar da tashe-tashen hankula 'yan Colombia sun rarrabu matuƙa yayin da suke shirin karɓar dubban tsoffin mayakan ƙungiyar sunkuru ta FARC a cikin al'umma game da gyara rabe-raben da ke tsakanin su Bayan yakin da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu ɗari biyu da ashirin cikin shekaru fiye da hamsin. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla kamar yadda aka ja farkon shirin tun shekara ta biyu ne babbar kasuwar jos ta kama da wuta ta kone kurmus amma har yanzu kasuwar na nan zaune ta zama kango wakilin murya amurka zainab babaji ta haɗa mana rahoto kan wannan kasuwa Babbar kasuwar Jos wanda aka fi sani da kasuwar Terminus shiri ne na tsohon gwamnan soja na farko a tsohuwar jihar Benue da Filato Joseph Gomwok wanda shugaban kasa a zamanin mulkin soja janar Muhammadu Buhari ya kaddamar a shekara ta biyar. A shekara ta 2002 wasu da ba san ko su wane ne ba suka cinna wa katafaren kasuwar wuta Kasuwar wanda a lokacin ba irinta duk faɗin Afirka ta yamma saboda irin tsari na zamani da aka yi mata. A yanzu ta kasance kango in banda tarin ƙazanta duk da cewa tana tsakiyar birnin Jos. Alhaji Muhammadu Awal mai sai da zannuwa ya tuna yadda suka waye gari kasuwar ta kone. Mun waye gari kasuwa ta samu gobara muka zo muka tarar da dukiya tana ce aka hana mutane shiga to daga nan kuma ba a kawo wani tallafi na ya za a yi ba ina mutane za su sa kansu to kowa a lokacin da ya fara tunanin kanshi ya zai yi ya samu wa kanshi mafita wasu suka bar gari wasu kuma suka canja wasu kuma suka canja wajen zama. Gwamnati tana tunanin gyaran wannan kasuwa kana ga kamar gyaran kasuwan zai zama da fa'ida duk inda aka ce gyara to ya bambanta da rashin gyaran aka gyara guri ya zama an ƙara ci gaba A hira ta da shi kwanakin baya, gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce gwamnati za ta gyara kasuwar don samun kuɗin shiga wa jihar. Kafin mu shiga gwamnati mun yi kamfen mun ce idan mun shiga za mu dawo da wannan kasuwar. Har yanzu ba mu bari ba, mun nisa an riga an sa kwamiti yanzu mun kai daidai lokacin da muna neman wa'anda za su zo 'yan kwangila wanda suke so zo su yi mana ginin wannan kasuwar kasuwar ta fi karfin wanda za a ce gwamnati za ta fara gini muna son mu haɗa hannu da 'yan kasuwa. A shekara da ta gabata ne gwamnatin jihar Plateau da wani kamfanin kasar Burtaniya, Rotin International Limited tare da haɗin gwiwan Synergy Associates Consortium suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta naira miliyan 230 don fara gyaran kasuwar kwamishinan kasuwanci da masana'antu a jihar plateau ezekiel daju ya ce yarjejeniyar ta gudanar da bincike ne kan irin tsarin da za a yi wa sabuwar kasuwar ta jos nazari wanda za a yi za a gan in eh, za a yi kasuwa a wajen me ya kamata shaguna nawa yadda motoci za su saya a gan gidaje a duka waje a kowanda za a rushe saboda a kar a samu cunkusu. na zanta da wani shugaban al'umma alhaji lawal baba don jin irin asarar da gwamnatin jihar plateau ta yi sanadin rashin babbar kasuwar ba karamin asara bane gaskiya domin kasuwa ce da take da shaguna sama da dubbai sannan kuma kasuwa ce da ta zamanto jihohi ma ba wai mutanen cikin jihar Plateau kaɗai ba jihohi ma makwabta suna shigowa kuma yanzu ya kamata gwamna ya gane cewar harkar kasuwancin nan yanzu ita ce a gan gaba saboda musamman yadda tattalin arzikin ƙasa ya shiga wani irin yanayi ta bangaren man fetur yanzu ana diversifying ne ma'ana ana caccanja hanyoyi ne na tattalin arzikin ƙasa ba dole ne a ci gaba da dogaro da harkar kalangun man fetur ba abin jira a gani shine ko gwamnati za ta cika alkawalin nata lokaci ne kadai zai tabbatar zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya To da la'agai da Zainab Babaji, kamar yadda aka ji a labaran duniya ana sa ran wata mahaukaci guguwa mai suna Irma zuwa jihar Florida da ke kudancin Amurka. Kan haka ne tattauna da Dr. Nasir Damowa mazaunin garin Gainesville na jihar Florida, inda na tambaye shi halin da suke ciki a yanzu. To wannan gari na Gainesville dama muna ah, kamar za a ci Central Florida, tsakiyar Florida kenan. Mm. To a halin yanzu gaskiya mutane sun sun tsayi haka ba mutane da yawa sosai a cikin garin wato mutane duk sun fice kenan gaskiya waɗanda kenan kuma suna kokarin ficewa mu ma yanzu haka nan mun dawo daga masallacin juma'a ne za mu je mu kwashe namu ya namu mu kama hanyar abin nan da yaushe ake tsammanin cewa za ta sauko kuma ta karasu zuwa garin naku to hawan ta sosai zai zo ranar eh, litinin kamar daren ah, lahadi da kuma safiyar litinin amma za a fara jin iskan ta daga kudu eh, to kaga goma eh, mutum ya abin don idan iska ya fara tafiya za ta wuya hukumomi ne suka baku shawarar cewa duk kwashe ya naku ya naku ka bar gurin ko kuma to gaskiya hukumomi ba su fito suka faɗa ba amma kana karantawa daga fiye magana da suke yi cewa duka gaba ɗaya jihar Florida aka ce a shirya evacuation amma ba a ce a fita ba amma aka ce a shirya ka haɗa da wannan da kuma in kana kallon in ka san yadda asalin ita wannan guguwa ke tafiya ka san tarihin ta gaskiya mutum ba zai tsaya yi wasa ba saboda yanzu abin da ya faru a abin nan a Houston kwanan nan wadda ta sauka Houston guguwar karfin ta uku wannan wadda za ta shigo Florida kudu zuwa berlin. Hmm. wani shirye-shirye hukumomin suka shawarci ku da ku yi domin tunkara wannan guguwa yin mutane su tara su nemi ruwan sha da abinci wanda yake ba sai an dafa ba saboda idan wani abu ya faru ana zaton za a rasa wuta kwanaki da yawa to kaga ana ana magana kenan um, in in kana abincin da dole sai ka dafa ba zai ba zai shigo kenan eh, kuma suka ce ka nemi irin su fitila hannu da sauransu to da baya gaskiya yanzu ma an daina wannan magana abin da ake kokari kowa ya je nemi mafaka haka suke kokarin faɗi yanzu To da mun gode kwarai da gaske Dr. Nasir Damuwa kenan mazaunin garin Gainesville a jihar Florida. Malam mun gode kwarai da gaske. To in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a yau babu wani takamaiman maudu'i da muke ɗauke da don haka za ku kira ku faɗa duk abin da ke ci muku tuwa ƙwarya za ku iya kiran mu da wannan lambar b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar zan maimaita lambar b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin kafin nan a shakata da wannan waƙar. Haɗa kai mu daina sa'in sa'in Najeriya. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da mun sami kiranmu na farko daga Lagos. To da alamu dai mun rasa kiranmu na farko. To jama'a za ku yi ma buɗe suke sai ku yi ƙoƙari ku gwada kiranmu ga shi mun sami kira daga Kaduna yanzu dai. Wane ne da Kaduna? Ala wa barakatu. Malam ba mu ji sunan wane ne da Kaduna? Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musan Garo muna sauraron ka. To alhamdulillah ni na so in ba a mishakin dan siyasa nan namu na Najeriya tsohon mataimakin shugaban kasa Malam Atiku Abubakar shawara irin wayannan maganganu da ke fitowa a matsayin shi na jigo a jam'iyyar APC bai kamata rika fitowa yana furta irin wayannan maganganu ba saboda idan muka dauka kaga wannan gwamnatin Muhammadu Buhari akwai mutanen ki da yawa akwai yaran shi da yawa da aka dauka aka ba mukamai a cikin wannan gwamnatocin duk mun san su kuma mun san ko su wane ne to kuma ya rika cewa an nuna mai wariya to me yake so a yi duk wanda ya kafa wannan jam'iyya ta APC ya san an kafa ne domin a kawar da wata jam'iyya daban domin a samu ci gaba ba wai shi an dauko ka To mun gode Alhaji Musan Garo bari mu je muna Kaduna yanzu dai wane ne a kan layi? Alhaji Abu dalla mai wake ne Ibrahim Tayaro. To Alhaji Abu muna sauraron ka. Eh wato na ji ana wata muhawara ne ɗazu a BBC kanin mutane akan maganar kasuwanci. Na'am. Saboda haka maganar da ake ta maganar kaya ya wado ko bai wado ba to gaskiya Allah kaya ya wadi. domin yanzu shinkafa da take sha dubu sha bakwai yanzu sha shida ne take da ɗari biyu sha biyar ma da ɗari bakwai abubuwan da su ake ganin tsadar kayayyaki gaskiya kuɗi ne babu hannun mutane talakawa. To ma da lamun gode Alhaji Habu da wannan ra'ayi ka bari mu je Gombe wane ne akan layi a Gombe? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam wane ne da Gombe? Kana magana da tasiri Bello da Gombe layin yayi Haruna Bulari Gombe. To ma tasiri muna sauraron ka. ni ra'ayina da nake so na bayyana a wannan fili na ra'ayi riga shi shine akan mai girma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar magana na jama'a na statistics statistics a kan tattalin arzikin Najeriya ya nuna lalle tattalin arzikin Najeriya ya farfado kuma mu lalle mun gani a ƙasa wannan gwamnati lalle muna fata Allah ubangiji taimake ta wannan kudiri da ke da shi na kyautata wa talakan Najeriya Allah ubangiji ya sa ya tabbata ya daure daga har zuwa 2019 in ma yana neman ci gaba da sa Allah ubangiji ya tabbata to madalla mun gode malam tasi da wannan ra'ayi naka bar mu je kebbi wane ne akan layi a kebbi garba ne daga kebbi to malam garba muna sauraron ka abin da ra'ayi na kamar yadda dan uwana ya magana a abin nan a shirin bbc inda mutane suka ba da ra'ayoyinsu na'am a gaskiya wasu ne kawai ke nuna iyawa ko kuma rashin goyon baya ga wannan gwamnati duk abin da wannan gwamnati ke yi ta yi ma talaka domin tun da har ce amfanin gona ya yi albarka ba an gama yi ma talaka komai. To shin kana ganin yanzu Najeriya ta fitar ga matsin tattalin arziki da ake faɗa? Idan kuma ta fita ta yaya? Rashin bari a shigo da kayayyaki shi yasa talaka zai ji daɗin Najeriya. Wanda bai noma ba idan ya kama noma shi ma zai bambanta yin noma da rashin yin noma Yan an bari an shigo da abinci daga waje ya za a yi mutum ya samu har mutane su amfana kamar yadda abokin magana ta yi magana lokacin nan cewa akwai da yawa suka je makka wani soke farali idan ba da amfanin gona albarka ba ya za a yi suje Yan ana shigowa da shinkafa daga waje wani abinci daga waje ya za a yi wa'annan samu biyan bukata to madalla malam garba mun gode kwarai da gaske da wani ra'ayi naka bari mu je katsina wane ne akan layi a katsina assalamu Amin wa alaikum salam wa yake magana. Alhaji Sa'idu Ahmad mai wanda. Alhaji Sa'idu muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau? Yawwa na farko ina gode ma Allah ina gode muku ina kai ɗari sai Allah ba sa ana To alhamdulillah yau gashi ka same mu. Mu wannan gwamnati abin da duk ake kira na kowa kaya kamar haura da kuka ɗaru. Mu talakawa mun gode ma Allah mun yadda cewar Allah na biyo al'amuran da ya fitar da su wannan al'amari ne da Allah ya biyo kuma Allah ya juyo mana da sauki kuma kamar maganar tsohon mataimakin shugaban kasa a cikin abokan da yake kan an ware shi dama wa rarre ne yan apc daban suke saboda haka ra'ayi na kenan allah taimake ku allah taimake mu gaba ɗaya mun gode wannan gwamnati allah tsara To madalla Alhaji Sa'idu mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai. To yanzu ko mun samu kira daga Yobe, wane ne akan layi daga Yobe? wane ne akan layi daga yobe alhaji lawan sani to alhaji lawan sani muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau ra'ayina shi ne kamar al'amuran da ake faɗa na game da shugaban kasa kokari ai an yi kokari kuma ana kan kokari dama ba abin da za a ce an faɗe shi yanzu yanzu ba sai a ka rance a wannan lokacin sai dai ubangiji sai yi ko Allah to ma sannan abin da aka faɗa din lokaci gaba kaɗan za a ganshi a ƙasa in Allah to madalla mun gode Allah Lawan Sani bari mu je Borno wane ne akan layi a barno. alfani ne daga Borno to malam muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau to ra'ayina shine a Atiku a ga Atiku Abubakar bai kamata shi a zama shi na babban mutum yana iri wannan zancen. To baka ganin ra'ayin shi ne a matsayin na ɗan ƙasa ya fito ya faɗa abin da ke cikin zuciyar shi? Amma ya kamata ya faɗa tun wasu da gangan bai kamata ya faɗa ba a zaman shi na babban mutum jam'iyya. To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Nasarawa wane ne akan layi a Nasarawa? Mai magana Hassan bakin rijiya lafiyan bari bari jihar Nasarawa Najeriya. To Malam Hassan menene yau? A bisa gaskiya ni dan zan ce muku Allah ya saka muku da alheri. Allah kuma ya sa ku zama da duniya lafiya dukanmu. Da kun ba mu dama muna faɗin ra'ayinmu yadda ya kamata. Najeriya ina kira ga shugabannin Najeriya masu son mulki da karfi ko ta hanyar yaya Malam kana ji na? To da alamu dai mun rasa Malam Hassan to bar mu je Katsina wane ne akan layi a Katsina? Wannan Alhaji Ibrahim Muhammad ne daga Mawai karamin kuma kankara jihar Katsina. To Alhaji Ibrahim muna sauraron ka. Yawwa ni ina so mai da martani ne ga wannan shugaba na PDP wanda yake cewa lokacinsu ana sai da buhun shinkafa akan naira bakwai da kobo eh, da dari naira naira dubu bakwai da dari biyar na'am to a yanzu mu misali yanzu ko da yake sai da shi dubu goma sha bakwai din nan mu yanzu muna iya sai da da buhun da dubu goma sha biyar mu sai buhun shinkafa amma da he mun sai da buhu uku mu sai buhun shinkafa wannan ra'ayin su ne na na 'yan kama karya da an hana su shigo da shinkafa don su su dallaza mana mu talaka mu mun da mulki na na na na na shugaba Muhammadu Buhari to madalla mun gode Alhaji Ibrahim da wannan ra'ayi naka bari mu daukiran mu na karshe da Kaduna wane ne akan layi To assalamu alaikum da farko sunana Sa'idu Katuka daga kakarko jihar Kaduna Najeriya to malam Sa'idu muna sauraron ka kuɗe in muku fatan alheri kuma in ma shugaban ƙasar fatan alheri da gwamnan mu na jihar Kaduna irin ayyukan alheri da suke zuba mana a ƙasar mu Najeriya. To madalla mene kana da wani abu da zaka faɗa kana ra'ayi ne yau? Eh to ra'ayin kawai da zan faɗa shine ina roƙon mai girma gwamnan jihar Kaduna dan Allah da ya yi ƙoƙari ya yi mana hanya da ta tashi daga garin jere ta ratsa kagarko ta je kurmin jibrin. to madalla mun gode malam sa'idu da wannan ra'ayi naka da kuma ɗauga wayanka ne ka ƙarshen ɗaga mu a yau sai a sake gwada mu ranar litinin idan allah ya kai mu ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka tsakanin shekarar 1964 zuwa shekarar 1973 a ƙoƙarin hana shige da fice na makamai da mayakan arewacin vietnam a yankunan da ke makwabtaka da su rundunar sojin sama ta amurka ta jefa bamabamai sama da miliyan 270 a kan laos makwabciyar yammacin vietnam a sakamakon haka laos ta kasance ƙasar da tafi kowace ƙasa a duniya fuskantar mummunan lugudan bamabamai A yau yawancin larduna goma sha bakwai na ƙasar sun ci gaba da kasancewa a gurɓace da sinadarin UXO na bamabaman da aka jefa kamar yadda babban hafsan sojin sama janar Michael Rustin wanda ya aiki kwanan nan a matsayin mataimakin sakataren shirya tsare-tsare a ma'aikatar harkokin wajen Amurka bangaren siyasa da ayyukan soja ya rubuta. Ya ce saboda yawancin bamabaman da aka jefa ba su fashe kamar yadda aka yi niyya ba sinadarin UXO ya hallaka ko kuma raunata dubban 'yan kasar Laos yayin da aka kuma binne wasu bamabaman a ƙarƙashin ƙasa lokacin yakin yankin ƙasar China da aka yi a cikin shekarar 1960 zuwa 1970. Sinadarin UXO ya haifar da mummunan hatsari. Nakiyoyi da bababaman da ba su fashe ba sun lalata miliyoyin hekta na filin amfanin noma, lamarin da ya hana manoma yin shuka. Haka kuma wannan al'amari ya sa tafiya ta kasance cikin hatsari sakamakon bamabaman da aka binne a ƙarƙashin ƙasa da kuma cikin ciyayi. Duk da haka, a kwana tashi ƙaruwar yawan jama'a a Laos ya sa ana buƙatar ɗaukan matakin magance wannan matsala. To amma kuma ɗaukan wannan mataki yana tattare da ƙarin barazanar samun raunuka da rasa rayuka. Gwamnati ta ƙudiri anniyar kawar da barazanar makaman amma lamarin na tafiyar hawainiya. Ɗaya daga cikin dalilan shine bayan an ƙaddamar da bincike cikin shekaru da dama, ƙasar Laos ba ta da cikakkiyar masaniya kan adadin gurɓatar ƙasar. Shi yasa a yau, baya ga ɗaukar ɗawainiyar ciccire nakiyoyin da ke binne a ƙasar Laos, Amurka za ta haɗa hannu da ƙasar wajen gudanar da wannan bincike. Wannan bincike zai ba mu damar gano wuraren da hatsarin makaman da aka binne ya fi yawa da kuma inganta ayyukan ciccire su kamar yadda janar Michael ya rubuta. Za a kwashe shekaru da dama ana gudanar da aikin, amma a zahiri wannan aiki ne mai matuƙar muhimmanci fiye da kowane lokaci domin ba kawai yanayin da yakin ya haifar kaɗai zai magance ba amma ƙwaƙwara hanya ce ta zuba jari ga 'yan ƙasar laos da makwabtanta da kyawawan harkokin diflomasiyya amurka da haɗin kan tsaron yankin wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau wanda kuma ya kama ga shirinmu na kusa da ƙarshe wato labarai a takaice. Cibiyar da ke kula da guguwa ta ƙasa ta ce guguwar Irma ta watsu a yammacin wani yanki na Cuba da kuma tsakiyar Bahamas, bayan ta barbarna mara kyan gani a wani bangare na yankin Caribbean. Irma dai na tafiya ne ta bangaren arewa maso yamma da sauri na mil goma sha hudu cikin awa guda, kuma tana dauke da iska mai karfin gaske da ke gudun kilomita 240 cikin awa guda kuma za ta ci gaba da ragargazar cuba da bahamas har zuwa asabar ana kyautata zaton irma za ta doshi yankin florida keys da kuma kudancin florida a safiyar lahadi karfin guguwar irma dai ya ragu zuwa mataki na hudu daga na biyar a safiyar yau juma'a masu hasashe sun ce ana zaton za ta kasance cikin karfinta a yayin da za ta iso florida Gwamnan Osaka ya faɗa a yau Juma'a cewa ya zuwa yanzu an tabbatar da mutane 32 ne suka mutu sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta faru a daren jiya Alhamis a kudancin Mexico. Gwamnan Alejandro Murat ya faɗa wa manema labarai cewa 17 daga cikin waɗanda aka tabbatar da mutuwarsu 'yan garin Jushitan ne da ke kusa da ƙololuwar kudu maso gabashin Mexico. Jami'ai sun ce akwai alamun ƙaruwar yawan mutane da suka rasu yayin da ake ƙara samun bayanai. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta mai da hankali kan mai da taimakon jin kai a arewacin yammarar jihar rakin kuma ta damu kwarai da zarge-zargen cin zarafin dan adam da ake yi a yankin to madalla masu mu da haka muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin nazir ahmed hausawa da ya tana gabatar da shirin da kuma julie lezis gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau daryl nisar lahashin hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum